ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا da Allah zai gaggauta yi wa mutane uquba saboda abin da suka aikata na sabo da abin da suka yi na zunubai da ya hallakar da duk waɗanda suke cikin bayan ƙasa a take da abin da suke mallaka na dabbobi da dukiyoyi sai dai shi Allah maɗaukakin sarki yana jinkirta musu har zuwa wani lokaci ƙayyadajje a cikin iliminsa, shi ne ranar alkiyama, idan ranar ta zo, to haƙiƙa Allah ya tabbata mai ganin bayansa ne, babu wani abin da yake ɓuya gare shi, sai ya saka musu akan ayyukansa wanda ya alheri ya ga alheri, wanda ya sharri ya ga sharri.